قبل قد جعل إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A yau muna ranar Alhamis daren Juma'a. Wata Ramadan yana da kwana goma sha uku alif ɗari hudu da arba'in da shida hijiriya. Kuma yau muna goma sha uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar miladiya a cikin karatunmu na tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan majalisi na unguwar Rogo da ke cikin ƙwaryar birnin Sokoto arewa maso yammacin Najeriya. Wanda alaƙi ikonsa ya sa ajiya mun kai ƙarshen aya mun kai ƙarshen aya ta 99 ko? wanda yau insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi shi gaba da sharhi da bayanin ma'anonin aya ta ɗari to amma za mu sake ɗaukowa daga tattata inda tsaron falon ma dakalu ala yusufa awa ilayhi abawai na'am lokacin sarki ya ce falon ma da dakalu ala yusufa lokacin da suka shigo wajen annabi yusuf bayan ya bada umarnin cewa a zo masa da mutan gida gaba daya awa ilaihi abawaihi sai tattaro iyayensa zuwa gare shi wa qala dukulu misra insha Allah yace musu ku shigo garin misra da ikon da insha Allah da izinin Allah in Allah ya so amini na kuna waɗanda suke amintattu babu wani abu da zai same su. sai suka shiga garin mizira suna masu jin daɗi da kuma samun aminci kamar yadda annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya yi musu alkawari ya ce udkhulu misra insha Allah imamu shaukani Allah ya ƙansa da rahama yake cewa zahirun nazmin qur'ani anna yusufa qala lahum hadhihi al-maqalata udkhulu misra qabla dukhulihi kamar dai annabi yusuf ya ga musu ne kafin su shigo garin وقد قيل في توجيه ذلك أنه تلقاهم إلى خارج مصر وأنت النبي يوسف ياتي يجي تربوسني أو جن مصر فوقف منتظرا لهم في مكان أو خيمة sai kamar yadda dai ka sani cewa shugaba zai je tarar baki sai a masa rumfa ya tsaya yana jiran su fadakalu alaihi lokacin da suka shigo fa'awa ilaihi abawaihi sai tattaro iyayen nasa ya haɗa su da su a inda shi ma ike tafiya a madadin a ce motarsu daban su in yanzu ne sai sa su a motarsa falon ma da kano misira da suka shiga garin misira wa Kano alaihi dukulan akhar fil makanin ladhi lahu hudu misra bayan an je misira an sauka kuma a kawo masa su a inda yake to a abawahi alal arshi anan ne sai ya tsora iyayen nasa akan gadon sarauta wannan shine abin da shi abin nan ya faɗa imam shaukani Allah ya tsarsa da rahama wa qala dkhulu misra insha Allah ku shigo misra ba tare da kuna jin tsoron wani abu da zai cutar da ku ba amini na kuna waɗanda aka amintar da ku da dukkan abubuwan su wa rafa abawai wa rafa abawai ya lal'auci wa kamuna wa jada wọ́n kó warafa a abawaihi alal arshi sai kuma ya dora iyayensa mahaifinsa da mahaifiyarsa alal arshi akan gadon sarauta ya dora su kai saboda jin daɗi da kuma farin cikin Allah maɗaukacin sarki ya ƙara haɗa su da shi ya ƙara haɗa shi da su a bayan da ya ɗau dogon lokaci rabansa da su iyayen nasa wannan karan sai ya dora su akan wannan gadon nasa na sarauta wannan ita ce fassarar da malamai suka yi cewa ya sauka daga inda yake ya dora su wa kharru lahu sujjadan su kuma gabaki ɗaya sai suka faɗi da baban nasa da mahaifiyarsa da 'yan uwansa su goma sha ɗaya suka faɗi suka yi masa sujada tahiyatan lahu wa ta'ziman saboda girmama shi da kuma gaisuwa gare shi to wannan imam al-qurtubi Allah ya tsanta rahama a cikin aljami da akamin qur'an yake cewa malaman tafsiri ne gaba ɗaya sun ijma'i akan cewa a wannan sujadar da aka faɗa a cikin alqur'ani ba sujada ce ta ibada ba saboda ba wanda ake wa sujadar ibada sai Allah shi kadai al-imam ibnu kathir Allah ya ƙara Allah ya tsanta da rahama a cikin tafsirinsa yayi ƙarin haske yake cewa وقد كان هذا سائغا في شرائعه irin wannan ayi wa mutum abu mai kama da sujada ya yaɗu a shari'arsu ya yaɗu a shari'arsu idan ya alal kaziri yasjuduna lahu idan za su yi wa babba to su ne masa wani abu wanda za a iya kiransa da suna sujada a kamar a kenan za a iya kiransa da suna sujada amma watakila a shari'a ita kuma sujada kun tana da nata daban wa kharu lahu sujadan wa lam yazal hadha ja'izan milladun ladun adama ila shari'ati isa alayhi salam kuma irin wannan sujada dama halattacciya ce tun daga lokacin annabi adam kamar da muka ji a suratul kafi an sa mala'iku su yi wa annabi adam sujada kuma sun masa sujada ta gaisuwa har zuwa lokacin annabi isa alaihi salam fa hurrima hadha fi hadhihi milla sai aka haramta yin sujada da sunan gaisuwa a wannan addini namu waj'ila sujudu mukhtassan bi janibi rabbi subhanahu wa ta'ala sai zama sujada yanzu ta zama Allah kadai ake yi wa shi kadai to wannan a magana da ibn kasir ya faɗa anan yake cewa wa hadha mafmunu qawli qatadata wa ghairihi in ka karanta abin da kasa da ya faɗa da wani kasa da zaka ga abin da yake nufi kenan wa kharu lahu sujadan wato sai suka faɗi suka yi masa sujada ma'ana suka risina masa risinawa ta gaisuwa irin ta wacce wata kuma za a iya ce mata sujada a ibn ashur yake cewa ita sujada da wannan yaren tahiyyatal muluki wa azrabihim gaisuwa ce ta manya sarakuna da kuma ire-irensu kamar manyan malamai manyan gari masu kuɗi da attajirai da sauransu walam yakun yawma idan mamnu'an fi shara'i a lokacin ba haram ne ba a iya yin irin wannan wa inna ma mana awul islam li la amma daga baya addinin musulunci ya hana a yi irin wannan sujadar li la ga wani Allah subhanahu wa ta'ala to da zan kara anan shine gashi dai Allah ya ba mu labari cewa warafa abawaihi alal arshi ya sauka daga kan kujerar da yake ta mulki ya dora mahaifansa ba don ya nada su a mulki ba sai don ya nuna cewa wannan shine mafi kororuwa abin da yake da shi kuma waɗannan su ne mafi darajar waɗanda ya mallaka ya haka ya sauka daga mafi tsadar abin da yake da shi ya dora mafi darajar waɗanda ya mallaka don nuna girmamawa ita kuma gaisuwa Allah ya halicci gaba ɗaya halittu da wani tsari na nuna girmamawa da mutuntawa ga wani sashe nasu da aka shesa da yawa abin da yake hukunci a gaisuwa shine urfi al'adar mutane ita take hukunta gaisuwa to amma shari'a ta shigo tsakiya ta hana duk wata al'ada da za ta kai mutum zuwa ga canja manufar ibada daga wajen Allah zuwa wani Allah shi yasa a musulunci daga cikin ladubban gaisuwa idan ka haɗu da mutum wato a idan ka haɗu da mutum akwai kalmomi na addini da aka yadda kai masa shine sallama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da yake cikin hadisin Abu Huraira wanda Muslim ya rawaito yake cewa ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani kuma imanin ku ba zai cika ba har sai kun so junan ku kun ba ku labarin abinda idan kun yi za ku so junanku ku shine afshin salama bainakum ku ya da gaisuwa tsakanin assalamu alaikum assalamu alaikum ko kuma idan aka haɗu to na ƙasa shi ya kamata ya yi sallama ya gaisuwa ga na sama kamar yadda ya tabbata a cikin ingantaccen hadisi annabi sama ke cewa yusallimu as ala idan aka haɗu a lokaci guda to ƙarami shi zai gaishe da babba haka wannan yusuf alaihi salam da iyayensa da ƴan uwansa sun haɗu sai annabi yusuf ya gaida iyayen kuma gaisuwar ya gaishe su ta ɓangare biyu a ta ɓangaren ɗaukar su da tsora su a kan karaga Dan ya nuna cewa ya mutunta su sannan a cikin ladabin gaisuwa walƙalilu alal kafir idan mutane biyu suka taho suka haɗu da mutum goma to biyun ne za su ganshe da mutum goma walmaru alal idan kuma mutum ne zo hucewa ya tarar da wani a zaune to kuma wancan dokar tana tashi ko da shi ne babba shi zai gaishe da wanda izo itara warraki ba alalmashi sannan idan ka taho a haye ka zo ka tarar da wanda yake kasa shi kuma kai na sama kai za ka yi wa ƙasa ya idan kuma aka samu zahama ta sifofi misali sai zama mahaifinka ne kai kuma kana kai kuma kana ƙasa shi kuma yana sama to kaga arrakib yusallimu ala almashi lakinna as-saghira yusallimu ala al-kabir to inda zahma ana kaddamar da haƙƙin uba saboda uba yana da daraja da kima sai ka gaishe da shi haka zalika in ka haɗu da malaminka ko ka haɗu da shugabanka sai kai masa jinjina ka gaishe shi ah, sannan al'umma suna da hanyoyin da suke bi wajen nuna kima da daraja da mutuntawa da kalmomi masu daɗi wajen gaisuwa da kuma wa'yansu taharrukat so me yi ta taharrukat ɗin da su wa'yancan suke a wancan lokacin shine aka fassara shi da sujada amma ajma'al musulmi na kafiratan akan cewa baya halatta a wannan shari'ar a yi wa wani sujada in ba Allah ba shi kaɗai kamar yadda muka faɗa a cikin hadisin a ah, amurkun as da ya zo wa manzala sujada manzala ya ce tashi da zan umarci wani ya wani sujada da na ce mata ta yi wa mijinta ba wanda ake wa sujada sai Allah madaukakin sarki shi Kaɗai da wannan ne masu malamai suka fassara ayan nan ta cikin suratul jinni wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada al masajid sune gabobin da ake yin sujada da su na Allah ne kawai Allah ya baka su ne dan ka yi masa amfani da su kar yi amfani da su wajen girmama wani da shi ya halatta a yi ishara da hannu kamar yadda nake gani a nan sokoto ina kinsu zaton jinkula eh, hannu ake yi haka ko sai a yi jinjina yawo wato ban sani ba da hagu ake ko da dama da dama ake ko ana ɗaga wannan ɗan yatsan ne babban ɗan dole sai an fito da shi haka ko to in ka bi tarihi za ka ga akwai dalilin da yasa ake yin haka wanda a ciki kuma akwai girmamawa akwai al'ummar da kuma in kai musu hakan zaki ne bakin wani ya gaya min cewa ya taba haduwa da wani a da ya masa haka yace ai karka kuskura mutum mai kima kai masa haka saboda in kai masa haka kalma ce da wannan wani wani ta'adir na istizali da yake nuna wani abu wanda yake akwai batsama a cikin shi to kaga Allah ɗaya gari bamba mu ga yadda muke su kuma ga yadda suke yi ba za su hana mu ba ba za mu hana su nasu ba to akwai kuma kaman misali larura ta aiki su kamar. Ah, jami'an tsaro musamman military and paramilitary officers su kuma suna da hanyar da suke biyo wajen girmama mutum kamar ko 'yan aga girmama kaga ai na ga sun ɗauka a wani kame a yi wani abu da hannu a yi wani abu da jiki wanda hakan na nuna tahiyya gaisuwa to idan dai al'umma ta haɗu akan wannan ya zama kuma a ciki babu alamar juya wani abu na Allah zuwa ga wani Allah shi kenan babu laifi wannan ba laifi ba ne ba kuma ba za ta zama sujada ce ta shari'a ba a wayansu kuma za ka ga idan suka zo faduwa suke yi su yi wani abu mai kama da su sujada to duk abin da ya zama akwai shubuha a cikinsa zai zama ya ɗan yi kama da a ɗauki haƙƙin Allah a ba wani to bai halatta a yi shi ba musafaha urfi ne kuma shari'a ta zo ta tabbatar da shi manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama yana mika hannu a gaisa da shi kuma ya kwadaitar akan mika hannun manzo Allah sallallahu ya gaisa da Ja'far ibn Abi Talib yayi musafaha da shi a lokacin da ya dawo daga Habasha kuma yayi umarni da a dinga yin musafaha yayi kira zuwa ga musafahar duk da cewa akwai rauni a cikin asar din hadisin da Ibn Abi ya fitar a cikin al-Kabir bi du'afa tasafahu a fatasafahu yudhibul ghil wi Kuyi musafaha domin musafaha tana cire gaba to amma waqi'i yana nuna cewa musafaha tana ƙara tabbatar da soyayya da kauna to amma ba wajibi bane musafaha sai dai abu ne mai kyau akwai al'ummar da ba a yadda ƙarami ya musafaha da babba ba kamar mu ma hausa a asalin hausa malamin in ya gawurta to ba a hannu da shi sai manyan malamai irin sa. ko manya-manyan sarakuna ko manyan attajirai da haka da ya taho ma inda kake sai dai maka haka eh dan nuna maka alamar kaji gani ba dama ne to ana lafiya sannunku amma haka dai a'a haka zalika kuma sarakuna ma manya ni kamar da nake a Kano na san lokacin marigayi mai martaba sarki Kano Alhaji Ado Bayero a cikin malamai mutum ɗaya ne ke zuwa ke hannu da shi Allah ya ji kan malam Aminu Allah ya gafarta masa ko malaman musu malam jafar in suka zo sai su koma daga nesa in larura ta hada su a taro sai su mai jinjina irin yadda ake a sakwato sai su kuma fada dauka an gaishe ku yan izala <laughs> to kuma mun taba ganin abu al'ajabi da ya faru wani shi kuma irin cikin malamai to shi da ganin yadda mala aminu din yake to shi ba kuma sai wani abu ya hada shi da sarki din Allah ya gafarta wa sarki da rahama to da ya tashi kawai sai ya nufo inda yake da hannunsa akwai wani babba da yana kusa da wajen ana ce mai busu busu shi ma ya rasu Allah ya gafarta wa ai tun da iga malamin nan ya taso kawai ya fara zambarma yana zanzana malamin yana karasuwa da ya kara babbar rigarsa ya kama hannun malamin ji ya kamar kunkurinsa zai balle dole sai da ya tsuguna sai da ya kai shi kasa saboda ba a yi ba a musafaha da sarki idan ka gane haka sai ka hutar da kanka sai ka bi wata hanyar da za ka bi wajen girma don in har ya zanto musafaha da shi din a gaban jama'a kankantar da shi ne to kai kuwa baya cikin aikinka ko da mai da'awa ne ka kankantar da shi baya cikin aikinka shikenan sai ka nemi wata hanya ta hikima da ladabi kenan kai ka iya kai dai abu ɗaya ne kar a sa ka ka dau haƙƙin Allah ka ba mutum kowaye shi amma girmamawa shari'a ta yadda ka girmama duk mai girma in ka tabbatar da cewa ba a yin hannu da shi a gaban talakawansa to girmama shi tun da yin hannun ba da bane sai ka kewaye ka mutunta shi ka girmama shi amma gurfano da ake yi da kuma a kai kai ƙasa har aka aje a ɗago wanda wasu al'ummar suna yi mu ma kuma akan yi a waɗansu masarautun da fada wannan ya ci karo da manufa ta addini kuma haramun ne mutlaqan la'alla waɗanda ake yi musu bisu sani ba bisu san haramcin ba kuma bisu samu dama ta samun cikakken karatu daga wajen masana tauhidi ba da kuma haɗarin mutum ya bari a bauta masa a masa abin bauta wanda yake kuma Allah kaɗai wa don haka ya zama wajibi wanda suke kusa da irin wa'annan su faɗakar da su domin in ka lura za ga yawancin masarautunmu kewaye suke da wa'ansu title wayansu mukamai na sarauta wayanda suke da alaƙa da addini wanda ana shigar da su fada ne don a samu sauƙin shigar da manufa ta addini cikin fada kaza cewa wani shine salanken kaza wani shine shattiman kaza wani shine walin kaza ga duk yawanci sarautu ne waɗanda suke na malamai wanda ko da talaka bai iya isar da sako zuwa ga masarauta ba su waɗannan la'alla suna da damar da za su iya kefewa da shi sarki su gaya masa cewa akwai abu kaza da ake ya ci karo da tauhi ya zama wajibi kuma a gyara a akan ga mutum don a girmama shi sai a tashi tsaye wannan malamai sun yi saɓani akan kuna zaune ku tashi saboda mutum ya zo magana ta farko kuma magana ce mai ƙarfi shine haramcin haka ko da al'ada ta ce saboda manzala sallallahu alaihi wasallam sai hadisi yake cewa man sarrahu wanda ya ji yana faranta masa rai yana jin daɗi idan ya zo ya ga mutane ya tamassala rahu ar-rijalu qa'imin ya ga mutane a tsaye sun tashi saboda zuwansa to bal ya wa a maq'adahu min an-nar to tun wurma ya nemi inda zai zauna a wuta kuma manzala sallallahu alaihi wasallam baya yadda a miƙe masa a tashi domin miƙewar kai tsaye yana ya tadafa ma at-tawabu amma wasu malaman sun istisna'i sun ce akwai miƙewa ta al'ada da ɗabi'ar ɗan adam wanda bai ma san ya miƙe ba ko kuma miƙewa ta ya tashi ya taro mutum saboda munna da farin ciki suka kafa hujja da cewa lokacin da za a yi a ƙabiyar banu ƙuraiza lokacin da maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya je bayan ahzab zai musu hukunci suka ce su sai dai a kira sa'ad ibn mu'az al-ansari shi ne suka yadda da shi ya musu hukunci maza wata ce a je a ce su zo ya zo to da sa'ad ibn mu'az ya zo a lokacin an ji masa ciwo a yakin khaiba a yakin khandaq to sai ya taho akan jaki aka tsoro shi a jaki to tunda shi sayyidu al-khazraj ne sai manzo Allah sallallahu alaihi da ya kusan isuwa sai ce qumu ila sayyidi ku tashi ga shugaban ku nan a to wasu malaman da sai abin da ake nufi da qumu balarabe yakan faɗa ka ba wai yana nufin ku tashi tashi tsaye ba abin da yake nufi shine ku lura ga shugaban ku nan yazo amma yanda Hassanu ibn Sabit yake faɗa a cikin waƙar da ya lokacin da za a tafi fatku makka adimna kailana illam tarauha tasirun naqamatla'uha kuda'u ibarin al-asinnata mus'idatin ala akkafi aslan bima yana ta fada to sai yazo yake yi wa mutanen maka zambo tunda ba za su ya bashi dama yayi musu zamban ya ce wa jibrilu ma'a sai yake cewa wa qala allah qad arsaltu abdan yaqulu al-haqq inna fa'al bala'u shahiddu bihi فقوموا صدقوه faƙultun ma na ma na amma duk da cewa an yi ruwaya ya shahittu bihi wa ƙauni sadda ƙuhu faƙultun ma na ma na wa ƙarar lahu ƙadiyar sarta jindan umul ansaru ordatu halliƙa'u ila akirin to ƙumu ila sayidi kuma sai aka ce ba wai tashi aka ce ba, wata aka ce ku lura ga shugaban kudan yazo wasu kuma malaman suna ganin cewa mujarradin tashi na al'ada ba laifi ba to amma idan mutum ana so a mutunta shi sai a tsuguna a rufina fa wannan haramun ne saboda manzala sallama ana bin malik yake cewa ya rasulullah mutum ne dan uwan mahaifinsa idawo daga bulaguro a yanhani lahu ya ya duka masa manzala ce la yace a wannan abu ne da tafa'alhul a'adin arna ne suke yi a'adin an ce a'adin a yaren shari'a saboda da a'adin din su ne baƙaƙe waɗanda ba su imani ba kuma kowane yare yana da nasa mu ba haushe ne sai gwarawa ba wai yana nufin mutanen faki ba yana nufin kawai inda ba musulmi ba a yaren da da can an gane duk da cewa asalin abin da isa saboda gamuwarsa da mutanen bagi shi yasa shi kuma akwai wasa da tsokana a tsakaninsu kuma ya riga su karɓar musulunci yana garin bambancin al'ada da addini to amma yanzu za ko karin magana da yake yi ai ba wata su wayan yake ba a yana magana ne da da su kwata-kwata ba su da addini shi yasa ko karin magana sa in kaji in yace gwari ko gwarawa yana nufin da ba musulmai ba ko da hausawa ne kuwa an ce gwari kin san Allah ta ce ga gida ga gida ita da take kusa da masallaci da duk wani hauka in ya ɗauko sai ɗora wa ɗan da ba musulmi ba zai ce wai an ce menene soyayya ga manjini ce yi eh, mana gwarar ta aure ɗanta ba idan ruwan gwarar da miji haka dai za ka ji maganganu ga sunan iri daban-daban amma ba ana nufin wata ƙabila mai zaman kanta ba mutanen da musulunta ba yanzu ko ba fulatanin ya ce maka kaɗo asali wanda ba bafulatani ba ko haɗe jam'in kaɗo amma kuma ya ake cewa kafirai su kuma kuma dai haɗe ɗin kaɗo kuma kafiri <laughs> ba ka ba ne eh, babarbare in ya ce kirdi yana nufin wanda ba babarbare ba amma kuma kafiri ma kirdi sai dai ce kirdi kura babban to babban ke ya ƙara kura a gaba amma dai ɗaya ne duk san makal to mu ka kusan su ma laraba an suka ce a ajin suna nufin wa'anda ba musulmai ba aka hana sa kayan su aka hana irin gaisuwa su gaira ba an samu bambanci to sai a kula da kyau wa karru lahu sujjada sai suka faɗi suka yi masa sujada ta gaisuwa hala sai annabi yusuf yake cewa hadha ta'wilu ru'yaya min qabl wannan fassarar mafarkina ne da na taɓa yin sa kafin yanzu kada ja'alha rabbi haqqa lallai ubangiji na ya sanya wannan mafarkin da nayi ya zama gaskiya gashi abin duk da na gani ya zo ya faru warafa abawai ala al'arshi wa karu lahu sujjara to dama mafarkin da yayi ai yayi mafarki ne ya ga ahad ashara kaukaban wa shamsa wal qamara ra'aytum li sajidin to sai fassara alkaukab alkawakibul al'ahad ashar sune ne ‘yan uwansa washamsa ita ce mahaifiyarsa wal kuma shi ne mahaifi wannan ita ce fassarar da ya kuma gashi ta zama gaskiya tun da dama annabi ne mafarkin annabawa kuma gaskiya ne na'am رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من فاطر والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين to nan an zo ƙarshen tarihin abin da ya faru na annabi yusuf wanda aka fara tun daga episode na farko zuwa episode na ƙarshe cewa yi Allah ya zo ya sake haɗa shi da 'yan uwansa da kuma mahaifinsa da kuma 'yan uwa sun nemi gafara an gafarta musu kuma yanzu ga baki ɗaya an yi redeploying ɗinsu wannan sha kira redeployment a ɗauko mutum daga wani waje a sake canja masa waje kuma da can suna ƙauye yanzu kuma an dawo da su birni kuma annabi yusuf ya ci gaba da rayuwa da su akwai maganganu da yawa da aka rawaito akan sai da annabi yusuf ya yi shekaru da su kusan shekara 23 bayan wannan abin ya faru amma dai babu wani dalili karar da yake tabbatar da ko shekara nawa kuma suka zauna suka ci gaba da rayuwa mai daɗi da kuma gudanar da al'amura na mulki wanda shi annabi yusuf shi yake yi mahaifinsa kuma yana ya ci gaba da fuskantar girmamawa da mutunta a wannan daula ta misira ya zama kuma babu wanda yake da faɗa a ji kamar annabi yusuf a wannan daula ‘yan uwansa kuma suka zama mutane na gari aka ci gaba da rayuwa to da annabi yusuf alaihi salam ya ji alamar mutuwa ta karo masa to ba a gaba fassarawa ba to warafa abawaihi ala arshi wa kardu lahu a qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani min as-sijn yace haqiqa ubangiji na ya kyautata mu wannan id za ta fassara kyautatawa daga ci akhrajani min as ya fito da ni daga kurkuku waja bikin min badawi kuma ya zo min da ku daga ƙauye yanzu kun zama 'yan birni min ba da an na zaga shaifanu bai wa bai na bayan shaifan ya iza wutar rikici tsakanina da 'yan uwana ya sa sun kini kuma ya sa sun so su kashe ni sun kuma tsani ni inna rabbi lafifun lima ya sha lalle ubangiji mai tausasawa ne ga dukkan abin da ya ga dama innahu huwal alimul hakim lalle ubangiji shine al'alimu masani dan haka ya san abin da ya dace da bayansa da haka shi yasa yake tsara musu abin da ya so dan su cimma wannan abin da ya san ya sani cewa maslaha ce a gare su hakim kuma kwararre gwani wanda in ya tsara sai kaga abubuwan suna ta tafiya yadda ya kamata To ana akwai iskali guda ɗaya shi shine waje a bikin min badawi Allah ya zo min da ku min badawi daga ƙauye wannan ya nuna annabi yaqub alaihi salam da shi da ƴan uwan annabi yusuf duka a ƙauye take wanda kuma rayuwar ƙauye kowa ya sani ba irin rayuwar birni ba ce ba shi kuma annabi yusuf alaihi salam yana misira wanda misra kuma ita kuma birni ce to ya za mu haɗa wannan maganar da kuma abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar mana da cewa duka annabawa da Allah madaukakin sarki yake aikowa babu wani annabi wanda yake daga ƙauye duka annabawa 'yan birni kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ke cewa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhi wa ma Allah ya ce hakika ba mu taɓa aiko wani kafin ka ba a cikin manzannin da muka aiko illa rijalan dukkan su sai sun zama mazaje saboda ka babu wata mace annabiya da Allah ya aiko binasul qur'an kuma wannan shine abin da jamharatu a'immatul muslimin suka fadi khilafan ibn hazm wa da kuma wasu aqwal shaza da aka rawaito daga cikin wasu manya-manyan malamai kuma min ahalin kura duka annabawan dukansu eh, daga birane daga birane su wa ala zalika bai bambanci tsakanin albadu albadiyatu da alqarya idan aka ce albadu a ismu jam'in ne wanda yake a ismu jinsin ne wanda mufradinsa shine albadi asali jam'insa kuma su ne albadu to amma galibi sai a ce ahalu badu kuma yanzu ma billugar darija an ce maka badu din ana nufin kai ka daga ƙauye kake ba ƙauye ma shi ke abinda ita ake cewa alquran na'iya ake ce musu badu ko ake ce mata badiya li'annaha zahiratun tabdu yabdu ba'dhum li ba'd kusan kowa ya san kowa settlement gidajen da suke wajen ba su da ba su da yawa ana iya gane juna to galibin mutanen da suke rayuwa a can zaka ga habara wayewa bata cika isa wurin da yawa ba suna da nisa da habara akwai wasu abubuwa guda biyar da ya kamata bi wani mai karatu ya fahimce su da bambancin su akwai abin da ke cewa habara akwai abin da ke cewa madaniya akwai abin da ke cewa taqaddum akwai abin da ke cewa thaqafa akwai kuma abin da ke cewa infita na abubuwan guda biyar ana iya amfani da su interchangeably ah, amma ta farkon da ita ce sakafa sakafa shine sanin dukkan abin da yake kewaye da kai na abubuwan da kake gani da kuma abubuwa na tarihi da kuma abubuwan da su ne suka haɗu suka yi ka wannan ita ce sakafa don haka kowace al'umma tana da sakafarta yanzu mun ka zo nan mu musulmai ne muna da dukkan masaniya akan abin da ya shafi addini kuma mu hausawa ne muna da abin da ya kamata mu sani na tarihin hausa misali wanda yake dan sakwata ya kamata a ce yana sanar da hatta ma sunan garin nasa ma daga ina aka samu shi zuwa ya kafa garin ya aka kafa shi Su waye asalin manya-manya a garin ya tarihin garin ya samu asali ya al'adar garin take ya bambancin Hausa garin da raguwar hausa ta wasu garuruwan wannan duka saɗafa ce ta mutane gazawa wajen saninta mutum ya ƙi saninta taɗaitawa ne tafsiri ne ko bai kamata ba da gwargwadon tamakkuninka a cikin garinka gwargwadon nisanka a cikin saƙafarka, kuma akan jingina ka zuwa jahilci idan baka san wani abu na saƙafarka ba da aka sakafa muhayida kowa da nasa sakafar 'yan kano tana iya samun bambanci da sakafa ta 'yan sakwato sakafar arewacin najeriya tana da bambanci tsakaninta da ta kudancin najeriya sakafar najeriya tana da bambanci da ta malaysia ko da ta saudiya ita kuma hadara shine amfani da ilimi wajen samar da abubuwan da za su iya taimakawa rayuwa shine a samarat al-litat al-ilm at-technology domin a iya fin karfin ɗabi'a nesa a iya amfani da karfin da ɗabi'a take da ita domin hidimta wa ɗan adam a sa na dabba da hidimatul insanin hayawa da aka hadara ce ta sa aka yi air condition inda zafi za a kunna a ji sanyi aka yi abinda zai ɗumama jiki da can mun sani in mutum yana jin biyan bukata sai dai tafi can daji ko gona aka zo kuma ana yin matsayi a cikin gida a karmakumullah to yanzu ma kuma kana zaune ma kawai ka tankwashe ka da jarida a hannunka amma kana biyan bukatar ka wannan duk hatsara ce ta kawo ko ba ka bane da za a fita yaki sai dai a tafi da da takobi da da makamai irin na gargajiya amma yanzu ko sai ya zama akwai misail akwai atomic bomb akwai biological weapons ma da za a iya magama da mutane gaba ɗaya. da idan za a yi lissafi sai an aje kuɗi a ce yanzu kuma akwai injin da za a isa wadda duk habara ce sai dai ita habara tana hidimta wa rayuwar mutum ne ta zahiri amma ba ta hidimta wa zuciyarsa da kuma makomarsa so ita kuma gwargwadon a ah, gwargwadon dagewar shugabanni da kuma yawaitar ilimi gwargwadon da ake iya samun hazara an gane ko sannan kuma akwai abin da ake kira civilization shi kuma abin da ake kira madaniya shi kuma madaniya abin da ake cewa madaniya shine birnanci shi kuma birnanci shine ka iya sarrafa mafiya yawan abubuwan da suke kewaye da kai wannan shine birnanci don haka yanzu mu da muke nan a Najeriya wani ba zai taɓa yadda cewa yanzu an yi tsari a ban ɗaki a kama kumulla wanda mutum ya je gama biyan bukatarsa akwai abin da zai iya masa tsarki wa ɗahara ko ni ina yanzu ba zan amince ba gaskiya ba zan yarda kaga ta na ɓangaren ni ɗan ƙauye ne a daidai nan akwai ɗaya daga cikin manya-manyan matasan malamai a najeriya <laughs> na so faɗi sunansa alini na ne sosai mun je da shi sudan almajirki kawai shekara ashirin baya sai ya ce shi Allah ba zai yadda yana da hankalin ta ya ɗau kayansa ya sa su a wani inji ya wanke masa ba shi a garin sa yana sa kaya inda zai yi yaga masa mutum ya zo hucewa zai shiga kofa ya ga kofar ta buɗe wani dawo ake da kudi a nan nan wani ɗan garin kuna isko shi a makka 2006 a'a ba tabbace ne dai kwanansa uku bai shiga ban ɗaki ba an kawo shi nan ka medical ahad aka zo dai Allah ya sa aka ceto shi sai wata mata a wurin ta take cewa cikin ma'aikatan ta ceto, kai baba yanzu ashe an gano tun da zo bai shiga ban daki bane shine cewa an kawo su an ka aza su gidan da babu babu ban daki shi da dan uwansa yace wallahi akwai ban daki shiga ɗaya abbaye ya ce kai da Allah wannan wannan ban daki ce wallahi shi in ba a kada shi gidan da azza ban daki na Muhammadiya ba shi shiga <laughs> wannan daki na Muhammadiya wato ga da ta akwai ban dakin Muhammadiya ga ga wannan madaniya ce kuma mutum in ya gaza sanin wani abu wanda babu shi a garin su bayan telesi ba yau da a ce akwai abin a kuma duk inda ka kai ga ganin cewa ka waye in ka je wani wajen sai an nuna maka wani abin da ba gane shi yasa yau a ce ban san abu kaza ba in dai dama ba dole ne in san shi ba to akan me shi sai ne kuma to ban sani ba abinci yanzu in ka ji aka baka shi baka sayar da ake ci ba ko ba ka ba eh, eh, labarin ce ba mutum ne ya je Saudiya an sha ruwa da azumi an gaice shi shan ruwa sai aka za a zuba gahawa aka mika sai ya mika wannan kofin sai aka dan tarba masa kadan sai zuwa sai zuwa ya an ba shi ne dan dauraye ya zubar ya saba ana ana take masa ko kwanan sha da kunu ga sai ga ko a sunan an dan sha dan abu kadan ake tafa to kaga wannan birnanci ne kowane gari akwai irin birnancin su da haka ba laifi bane ba dan ni ban san yadda abun mutane kaza ke ba za ko wa'anda saboda kauyanci wai sun ga babbar rigar mutum malin malin sa suke cewa wannan ai almubazzaranci ne ka zo ka ɗinka kai ta asarar ya duka muka ce wallahi mu ba almubazzaranci ba mu haka ne kuma sisi ta mamaki ka sa babban riga kuma ka sa alkyabba wannan to ai kai almubazzaranci ba ka jin zafi to mu ma yanzu da muke ganin mutane suna sa necktie suna shaƙe wuyansu sai mi ta mamaki ni ban taba iya in haƙun yadda in sa necktie ko wani abu to amma zo da lura ta karanta lo abin zuwa lokaci za mu shiga jarabawa aka sai mun saka ni tun da na saka kayan nake ta kallon kaina ina jin wani iri a jikina saboda ban saba ba kaga wannan ba ɗabi'a ta bace ba yanayi na bane ba ka zargi na akan dan me sa ban to taqaddum kuma shine matsawa daga inda kake saboda samuwar binnanci ko samuwar habara In fita kuma shine kai amfani da damar da kake da ita wajen iya nakalto wani abu na wa'yansu mutane ka kawo shi wajen ka danya amfanar da kai shine in fita kamar yadda hadisin abu ayyub ansari yace manzala sama ya ce mana kada mu kalli alƙibla in za mu yi biya bukata kan kuma mu bata baya sai dai mu kalli gabas ko mu kalli yamma abinda ita saboda ita madina kudu da makka take maka kuma kudu da makka maka kuma a makka kai kudu da madina take ita kuma madina arewa da makka take kaga sai dai kalli gabas ko yamma ke to yace da suka je yaman sai suka tar da su yaman suna da ban ɗakin su ginanne kuma dole yana bawa alƙibla baya to ya za ka yi sai dai ka fasa shiga aka ce ya kuke ya kunna nan hani fa nastaghfirullah sai mu dan dai karkace a haka sai ko mu hada da istighfari kaga wayewa kenan cikakken waye kenan ba dan sama suka tashi daga madina suka tafi habasha ba a taba jin an kawo wani cewa yayi wani abu wanda za a yi madariya dariya ba gashi fatar su daban-daban addinin su daban yaran su daban amma suka iya kwafin kuma da suka tashi ma suka zo da wa'yansu abubuwa masu kyau irin na habasha suke ba hamza sun kan zauna ce ku ba mu labarin abubuwan da kuka gani a habasha a ji ko akwai abin da za a iya gani a koya sai na umar ya ce kai an kuma sa kwanan wata mana suka ce wa ma'arifa ya ce wani abu ne da arna suke yi sai sai abu kaza ya faru a rana kaza ga watan kaza a shekara ta kaza shikenan aka yadda aka yi wani ba in ba bane to wasu suna daukar cewa kauyanci duk dan kauye to shine wanda ba wayayye ba ba shi da bude ido ba shi da sakafa kuma wannan kuskure ne balma mu yanzu ana ga wanda bai iya turanci ba shine dan kauye ko wanda ba shi da kuɗi shine dan kauye kuma ba haka bane zama a ƙauye bai taɓa zama abin zargi ga ɗan adam Hikima da ta sa Allah maɗaukacin sarki ya saka annabawa ya zama dukkansu a binni suke da binni nan ce matattara kowa da kowa kuma a nan ne kowa yake da buƙatuwa zuwa wajen don haka ƙauye kuma takaitacciyar rayuwa ake yi ba kowa da yake da buƙatuwa zuwa ƙauye ba to shi yasa a nan da Allah ya ce wa ja'a bikum min al-badawi Allah ya zo da ku daga kauye malamai suka ce a'a idan aka yi mukarana tsakanin Misra da inda Annabi Yaqub yake to inda Annabi Yaqub yake badawu ne Misra kuma hadar dan haka wancan min ahalin qura tana nan wasu wanda suka ce a'a an yi amfani da kalmar ne a lugarta. idan aka duba inda Annabi Yaqub yake wuri ne da kowa zai iya sanin kowa amma kuma a biladi sham ɗin a nan ma birni su kuma a nan da aka ɗauko su sai aka zo da su inda yake sai ka iya rayuwa ma wani ma bai san da kai ba shine ma'anar waje a bikin minal badawi yasa za ka iya ganin mutum ka gan shi ba ƙauye amma wallahi ka kiyaye shi asma'i abdulmalik bin qurai ya taɓa zuwa walima an gayyace shi sai izo itarar da wani ba ƙauye ya dasa kwanan abinci a gaba yana ci har gemunsa ya jike da mai shi kuma da yake dan binni ne ya dan taba wannan ya taba wannan shi ko bai iya munafunci ba shi ba kauye sai asma'i ne ya ga kai wannan mutumin zai ba da mu wallahi zai cuce ma Sai dan taba shi sai ce masa wai zai dai masa izgili dan ya gane cewa abin da ya ba daidai ba sai yake ce masa a sai ke ce masa ka naka aklatun fi ardi hashin hawa wabilun min da rashi yace kai zai naga kamun wani kama da kama wani abinci ne a wata ƙasa haka da ruwa ya sauka a kai, aka yi sannan aka zo aka yi mamakon ruwa don sai ta fito wani lange-lange haka yana rufe bakinsa ba kawai nan sai ce ka annaka ba'aratun fi usti kafshin mujallatun wa hadha kafshi yamshi sai ga bala'in duniya yana rufe bakinsa bi nafsin rawi wa bi nafsil kuma tasa tafi zafi yace kai kuma kai sai kai mun kama da wani kashin dabba a cikin dubarar rago mujallatin ga ta tawo dan sunkuyo kuma ga ragon yana tafiya za ta faɗo yadda ka ce min haka kai ma haka kake asma iya ce hambala ya ce kai kana iya waka kuma yace kai fala aqulu shi'r wa ana ummuhu wa abu ta ya zaka ce bazan yi waka ba bayan ni ne uwar waka ni ne uban waka ba kauye ne ba amma kaga ya zo yadda ya wasa da dan birni sai da to shikenan tunda ka ce haka kawo min baiti na waka wanda yake karewa da wawun amma harafin bayan wawun din kuma maftuh yana rufa bakinsa yana rawa jin sai qaumun bi najdin atittuhum saqahumullahu minan naw asma'i yace to qaumun bi najdin wasu mutane a garin a ahittuhum na saba da su saqahumullahu minan naw Allah ya shayar da su daga nau sai ce wa ma nau to nau din me yake nufi <laughs> sai ce nau tala'ala fi duja lailatin muslimatin menene min bau? sai ce wa ba bau haka yayi sai ya dinga kawo masa sai da ya kure shi har sai da yake cewa menene ya kawo ta kalma sai ce masa ita ko me take nufi sai ce au adribuhu biswanatin ne ta qawlu fi ra'sihi qaw ce sai na gato yanzu ina na ƙara tambayar sa zai buge min na, sai ni kali la waye waye ya tsakanin asma'i da wannan ba kauye tare ashe zaman kauye ba shine damuwar ba me kake da shi kuma ka lura ka gani da yawa mutanen kauye za a gansu abin da yake gaban su shi yake gaban su shi ya dame su kuma in sun zo za su koya abin da yake cikin zuciyarsu shi yasa munafunci bai cika yawa a kauye ba duk da cewa a madina an samu kauyawa munafukai waɗanda suke kusa da madina manzo Allah sallama Allah ya gaya musu cewa in man haulakum min al-a'rab munafiqun to wannan da shahada alqur'ani amma duka kabilun an san su an san kabilar kaza ce da kabilar kaza da kabilar kaza da kabilar kaza duk an yi bayanin su a shi yasa wani bala wani ba kauye da yazo yaji ana karatun qur'ani ana cewa wa ana cewa al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan da ya gama ji ya ci jiyatsa saboda ya san shi ba a arabiyun ne can kuma sai za a ce wa min al'arabi man yi yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin sai ce madahana wallah yace haka manya suke sai an zarge su a zo a yabe su kuma za ka zo ka tarar da a'rabi ba ƙauye bai iya ƙur'ani ba amma an kai kuskure a ƙur'ani zai tashe ka saboda shi kuma Allah ya hore masa yaren ƙur'ani. don haka shi yasa da yawa sahabbai ma sun karu da ƙauyawa wajen fahimtar Qur'ani Abdullahi dan Abba yace kullun an ce fatirar samawati to ya dai gane yace amma bana gano ma'anar fatira din har sai da wata rana wasu ƙauyawa biyu rigima ta hada su a rikan rijiya suka zo wannan yana cewa wallahi ana fatartuha ana an sha'atuwa ni ne na farar da rijiyar ba shi ba ne sai sai na fahimci abin da ake nufi kenan to kaga ashe wanda yake da ilimi ko yake da wayewar abu ai dan ya gaza sanin wani abu da dama ba a garin yake ba ai ba laifi ba wannan shine dan a fahimta waje abikum min albadawi kuma yazo min da ku daga kauye min ba'di an nazaga shaytan baini wa baina ikhwati inna rabbi ya lima yasha innahu huwal alimul hakim to da rayuwar annabi yusuf ta zo ƙarshe shi ne sai rabbi kad ataitani min al-mulk ya ubangiji ya ubangiji na kad ta min al mulki ka bani wani yanki na iko a rayuwar duniya wanda mulki ɗaya daga cikin abubuwa ne da idan Allah ya baka shi duk da kasancewar responsibility ne amma ni'ima ce domin Allah ya koranta wa bani Isra'ila a kansa ne Allah ya ce a cikin suratul ma'ida wa qala musa liqaumi ya qaumi kuru ni'matallahi alaykum muka ambaci lokacin da annabi Musa ya ce da mutanensa ya ku mutane na Uzkuru ni'mat Allah alaikum ku tuna ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya muku izja'ala fikum anbiya Allah ya sanya annaba a cikin ku waj'alakum mulukan kuma Allah ya sanya ku zama sarakuna shugabanni duk da an yi wa wannan fassarar cewa mulukan din kowa yana da duk wanda ya taso a cikin su zaga yana da gida in ya kai munzalin iyali yana da iyali kuma yana da abin hawa yana da mai masa hidima wanda ya hada wannan ku yana cikin minal mulu. kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka hadu sai ɗaya daga cikin su yake cewa alasna min al muhajiri bana ba kana ganin ba ma cikin talakawan muhajirun sai ta yi alaka baitun alaka manzilun kana da wajen zama sai ce na ina da shi yace alaka zaujun ya ce eh kana da mata ya ce ina da shi sai ce an tamin al'aganiya sai ce alaka markabun kana da kuma abin hawa ya ce eh sai ce an tamin al'aganiya sai ce da kana cikin masu kuɗi sai ce wali khadimun ina ma da mai min hidima sai ce an tamin al-muluk sai kana cikin masarakuna to anan rabbi kad ataita ni min mulki ya ubangiji hakika ka bani mulki wani bangare na mulki saboda duk abin da Allah ya baka to akwai wani abu da baka da shi baka mallake shi ba shi sa annabi Sulaiman da aka bashi labarin wata mata tana da kaza tana da kaza nan take sai ya kamata ma a ga wace ce ita saboda annabi Sulaiman bai ma yi tunanin cewa akwai wata wacce take da sha'ani da sharafi har ba kuma bai santa ba da za su ayyukum ya bai bi arshiya ba magana gado ne aka faɗa ba to a zo da gadan in ganshi qabla an ya atini muslimi to kai rabbi kad ataitani min al ya ubangiji na lalle ka bani irin abin da kake bawa bayinka na mulki wa 'allamtani min ta'wil al kuma Allah ka sanar da ni daga fassarar mafarki fatirar samawati wal ard Allah kai ne ka kirkiri halittar sammai kuma ka halicce su kuma kake gudanar da su ba tare da ka gani a wajen kowa ko ka nemi taimakon kowa anta walihi kai ne masoyina wanda kuma nake kaunarsa kuma mai taimaka min. fi duniya a duniya domin ka fito da ni daga cikin kangi na kurkuku kuma a lahira kai za ka ba ni kyakkyawan sakamako shine wal akhirati tawaffani Musulman, Allah ina roƙonka ka ɗauki rayuwata Musulman ina mai miƙa al'amari na zuwa gare ka wa alhiqni salihina kuma Allah ina roƙonka ka sadar da ni bis salihina da nagartattun bayi wannan addu'a da annabi Yusuf alaihi salam ne a al ibn Allah ya tsara a cikin al yake cewa jama'at hadhihi ad wannan addu'a ta haɗar da al-iqrar bit-tauhid ya ƙara tabbatar wa da Allah kaɗaitaka a wajen halitta da kuma wajen bauta shi kaɗai za a bauta walistislama lirrab ya ne ƙauyensa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa izhara listiqar ilai yana ƙara nuna buƙatuwa zuwa ga Allah wal bara'ata min muwalati ghairihi ya nuna ba ruwansa da nuna ƙauna da soyayya ga wani Allah wa kaunul alal islami ajallu ghayatil abd sannan kuma ya nuna cewa a cikin wannan addu'ar duk abin da Allah ya maka karshe dai ka cika da imani ka mutu akan addinin musulunci shine karshen gaya wa anna zalika biyadillah karshen cika da imani kuma sai Allah ya so yake baka iko da dama ka cika da imani la biyadil abd inda ka kai a matsayinka na bawa sai ka cika da imanin tukunna sannan kake da tabbas amma kafin ka cika da imani wallahi baka da tabbas wannan shine abin da ya faɗa a cikin a cikin wannan alfawai to sanda annabi Yusuf alaihi salam ne wannan addu'a lokacin rayuwarsa ta zo ƙarshe kuma masana tarihi suka ce daga nan bai daɗe ba Allah subhanahu wata'ala ya masa cikawa kuma dukkan abin da ya roƙa a wajen Allah subhanahu wata'ala Allah ya amsa masa wanda annabi Yusuf ya rasu kuma an binne shi a nan Misra duk da cewa daga baya lokacin annabi Musa alaihi salam an haƙo shi an tono kushewarsa an ɗauko shi an tafi da shi a kamar yadda ya tabbata a hadisi ingantacce wanda wannan hadisi hadisin abu burda dan dan gidan abu musa al-ash'ari imam al-hakim ya rawace shi a cikin al-mustadrak bi sanadin sahih al-isnad ala shart al-shaykhain yake cewa wa lam yukharrijahu kuma wannan hadisin shaykh al-albani Allah ya karsa da rama ya inganta shi a cikin silsilar al-ahadith as-sahiha daga abu burda ibn abi musa al-ash'ari daga abu musa al-ash'ari abu ibn qais Allah ya kare shi a gare shi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana nazala bi a'radihim fa akramahu wata ran tafiya ta kama shi sai ya sauka a wajen wani bakauye sai wannan bakauyen ya karrama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzala sallallahu alaihi sallama da ya ji daɗi sai ce so ina so ka gaya min wata bukata da kake da ita ni kuma in roƙa maka sai wannan ba kauye yake cewa ya rasulullahi naqatan bi rahliha ina roƙon ina so a sama min taguwa da kuma kayan sirjinta gaba ɗaya sannan kuma ina so wa a'anuzan da wasu kuma awaki wasu bisashe ya halibu ha ahali a zai ita wannan in dinga larurori na su kuma awakin nan mata na su dinga tafan nono abin da nake bukata ke sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya ƙara cewa to ka gaya min buƙatar ka kuma sai ya ƙara cewa su kenan da ya rasulullah taguwa a haɗa min da kayan sirdinta da komai sai kuma yan awaki da za a dinga tatsan nonon sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa yake cewa oh wai mutum a ajasta an takuna misla ajuza ajuzi bani isra'il yanzu kai sai ka gaza ka zama kaman wata dattijuwa ta tsohuwa ta bani isra'il ya zaban da ya rasu wata tsohuwa ce kuma a cikin bani isra'ila sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna musa arada an yasira bi bani isra'il annabi musa ya shirya tsaf zai bi umarnin Allah wajen kwasar bani isra'ila su fita daga misra to suna cikin tafiya sun bar lokacin Allah ya halakar da fir'auna su kuma suna hanya za su tafi al'ardul muqaddasa fa azalla an tsariq ko fa udilla an tsari sai annabi Musa ya kace ne bai samu hanya ba fa qala lahu ulama bani isra'il to sai manya manyan masana a cikin banu isra'ila sai suka ce masa nahanu nuhaddithuka za mu baka hadisi yanzu ka saurare mu anna yusuf akhadha alaina mawasiqan lahi alla nakhruja min misra hatta nanqula izamahu ma'ana cewa yusuf ya yi alkawari da kakanninmu akan cewa duk ranar da muka tashi za mu babbani isra'ila tunda kaga annabi yusuf zuwa zuwa ban zuwa zuwa misra ko to duk lokacin da za mu fita da bani isra'ila to lalle mu ɗauki ƙasusuwansa da suke binne mu tafi da su to ƙala wa ayyukum yadri aina qabru yusuf sai annabi musa ya ce to a cikin kuwa zai iya gaya mana inda kabarin annabi yusuf yake qalu sai suka ce ma nadri aina qabr yusuf illa ajuzu bani isra'ila to wallahi abu mun san inda kabarin yake ba amma akwai wata tsohuwa a cikin bani isra'il wataƙila sun gani rubuce ne a cikin littafi to ita wannan tsohuwar ta san inda kabarin annabi yusuf yake to sai a fa ursila ilaiha ko fa arsala ilaiha fa qala dullini ala qabri qabri yusuf sai aka annabi Musa ya tura aka zo da ita wannan tsohuwa aka ce mata ke da cijuwa muna son ki nuna mana inda kabarin annabi Yusuf yake qala sai ce la wallahi la af'al na rantsa da Allah ba zan nuna muku ba kuma na sani hatta a kuna ma'aka fil janna sai dai in zaka mun alkawari zaka roka mun Allah in ka tashi shiga aljanna kafar ka kafa ta shine mazala suna ke cewa a ajasta an taguna na bani misla ajuzu bani isra'il da sai ka zama kamar ajuzu bani isra'il to wa kariha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kariha rasulullahi ma qala sai annabi Musa ya ga wannan yanzu kawai daga nuna mana inda kabar annabi sai su ci wannan babban abu haka kamar dai ya ya ya dire ji abin da ta faɗa ba kamar sakamakon ya yi yawa a ce iya wannan kuma ki samu aljanna faqila lahu sai waɗannan malaman suka ce masa a'atiha wannan abin ta roƙa ka bata a'atiha hukmaha fa ataha hukma yace to shikenan fa atat buhaira sai ta zo wani gede haka ruwa inda ruwa ya taru fa qala sai ta ce ambihu hadal ma ku tsana wannan ruwan a kwashe shi a eba ruwan aka eba ruwan falamma an babuhu falamma na babuhu da suka kwashe ruwa ƙara sai ta ce ah, ahsiru hahuna ku haƙa wannan wajen falamma haifaru suna haƙawa fa'iza iza mu yusuf sai ga ƙasusuwa annabi yusuf alaihi salam falamma aqalluha min al wato da suka suka fito da su daga ƙasa fa idza tariqu misla shamsi sai ga hanyar an ganta fetal kamar yadda ka san hasken rana shi kenan sai annabi musa da shi da mutanen bani isra'ila sai suka gane hanya sai suka so kenan lalle a nan misra aka binne annabi yusuf sai dai ba lalle ya zama daidai inda su annabi musa suke ba tunda kaga da alama sai da suka fara fitowa za su fita daga misra sannan aka ga inda kabarin annabi yusuf yake to jama'a duk da cewa wannan abu ya dan dauke muhammad dan kara lokaci kaɗan amma akwai matsala ta ƙarshe a wannan aya wadda insha Allah kamar yadda na faɗa muku za mu karkare ta akan abin da ya shafi masail na mafarki wanda yawanci malaman tafsiri suna kawo ta a farko-farkon suratu yusuf din to amma saboda yanayin lokaci muka ce mu bari sai mun kai ƙarshe a gobe sai mu wannan bayani akan mafarki da kuma fassarar mafarki sai kuma mu karasa surar insha Allah tabaraka wa ta'ala abin da muka Allah ya ba mu ladan sa muka kuskure kuma Allah ya yi mana a yau sha'u ga watan Ramadan a wannan tafsiri na dare ana kara sanar da al'umma cewa Alhaji Ibrahim kamar Gada ya ba da taimakon naira dubu ashirin ga kwamitin marayu hajiya da fatima bala ta ba da gudunmawar yadi goma sha biyar a tufatar da marayu uku abdullahi tanimu yusuf ya ba da sadakar naira dubu biyar ga kwamitin marayu khadija tanimu yusuf ta ba da sadakar naira dubu biyar wannan family suna bukatar addu'a allah ya hore musu haddar alkur'ani amin sai kuma malam musa muhammad da bagin Arɗo ya ba da sadakar naira dubu biyar sai kuma wasu bayan allah da ba su faɗi sunansa ba ta hanyar hajiya da fatima bala sun ba da sadakar naira dubu goma muna fatan allah maɗaukacin sarki ya biya musu bukatunsu gaba ɗaya ya kuma saka musu da alkhairi na wanta tun a farko mai acknowledging bakin da muke da su akwai ɗaya daga cikin yayanmu kamar yadda na faɗa a wancan karan fadilatu sheik diktor tukur bodinga allah ya ƙara masa lafiya yana cikin yayye na a jami'ar islamiyya wanda sai da suka je suka gama sha mu kuma daga baya muka biyo bayan su ya bakunce mu a wannan karatu muna fatan Allah ya taka mai da alkhairi kuma Allah ya mai da shi gida lafiya Allah muna roƙonka ka biya mana bukatun Allah muna roƙonka ka tausaya mana Allah muna roƙonka ka sanya ikhlasi a cikin zukatanmu Allah muna roƙonka ka aiwatar da gabokanmu wajen yi maka biyayya da yi wa manzon ka biyayya Allah ka gudanar da gaskiya akan harasanmu Allah muna roƙonka ka soyar da imani a cikin zukatanmu Allah ka shigar da imani a cikin zukatanmu ka soyar da zukatanmu imani Allah ka sanya mana tsanar kafirci da kuma dukkan ayyuka na rashin yi maka da'a Allah muna roƙonka ka suturta mu ka gafarta mana zunubanmu Allah ka suturta mu ka gafarta mana zunubanmu Allah ka suturta mu Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka shirye mu Allah ka shirye iyalanmu Allah ka shirye da mu Allah ka shirye da iyalanmu Allah ka shirye da mu Allah ka shirye da iyalanmu Allah ka sanya mu zama shiryayyu masu shiryawa Allah ka sanya mu zama shiryayyu masu shiryawa ƴaƴanmu mata da suke neman mazajen aure sawa'un ƴan mata ne ko zawarawa Allah ka ba su mazaje na gari Allah ka ba su mazaje na gari Allah ka ba su mazaje na gari samarun mu Allah ka ba su nutsuwa da shari'a marasa abin yi Allah ka ba su abin yi masu yi Allah ka ba su Allah ka sanya albarka a cikin abin da suke yi Allah halin da muke ciki na tabarbarewa tsaro Allah ka gyara mana Allah ka gyara mana Allah ka kawo mana ƙarshen wayannan matsaloli ubangiji Allah ya gyara mana shugabannin mu ya sanya imani a cikin zukata zukatansu ya ba su ikon jagorantar mu a yanayin da Allah yake so kuma yarda da shi Allah ka hana su zalunci azzaluman cikin su kuma Allah ka kwatan mana haƙƙinmu kuma kai mana maganinsu Allah muna roƙonka ka raba mu da jarrabawa ta bashi Allah ka raba mu da jarrabawa ta talauci Allah ka raba mu da jarrabawa ta mugunyar kaddara Allah ka raba mu da jarrabawa ta haya Allah ka raba mu da jarrabawa ta bakin ciki Allah ka raba mu da miyagun cututtuka Allah ka raba mu da hassada Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama وبارك على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين